Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Ali Mustapha Sokoto muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. Bayan kun ji labaran duniya za ku ji rahoto akan kokari da gwamnatin Borno ke yi wajen biya wa ɗalibai kudin ɗaukan jarrabawa. ba biya musu ba yara so sai wayanda za su iya su biya full din shine very few suka biya to sai kuma hira da muka yi da jakadar zaman lafiya a zaben ghana kan kararraki da ake kaiwa a kotu a kan matakan da hukumar zaben kasar ke dauka ko sauran rana daya a jefa kuri'a idan wani bai fahimci wani zance ba mai shina da inci ya je kotu to ko bayan wannan muna da sharhin jaridun kasar nijar da kuma sakonni da kuka aiko mana amma sai bayan kun ji labaran duniya To jama'a barkanku da wannan lokaci. Ƙungiyoyin kare hakokin bil'adama na Najeriya wato na duniya kai zance suna zargin sojojin Najeriya har ma da 'yan sanda cewa suna kuntata mutane da ke samun kubuta daga mayakan Boko Haram ciki har da matan da suke wa fyaɗe. A cikin wata kasida mai shafuna goma sha biyu da ta gabatar jiya ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta ba da misalai da dama da suka haɗa da na wasu mata arba'in da uku. wanda aka ajiye a wasu daga cikin sansanoni 'yan gudun hijira guda bakwai da ke mai maiduguri hedkwatar jihar borno inda kuma daga nan ne ma kungiyar boko haram ta samu asali a shekarar 2009 hudu daga cikin wannan matan sun ce manyan jami'an da ke kula da sojojin ko kuma sansanonin sun bugar da su da ababen sha na maye sannan suka yi musu fyaɗan yayin da mata talatin da 37 kuma suka ce an zambace su an kwana da su bayan da aka yi musu alkawari na bogi na cewa za a agaza musu da wasu kaya ko kuma ma za a aure su rahoton ya ce da yawa daga cikin matan dai an watsar da su bayan da suka dauke ciki ya zo yanzu hukumomin gwamnatin najeriya ba su maido da wani martani kan zargin ba shugaban hukumar gudanar da al'amuran musulunci na kasar mali ya ce sun cimma yarjejeniyar sulhu da kungiyar 'yan tawayen asaruddin kuma har kungiyar ta yi na'am da wannan shiri a hirar shi da aka yi da shi ne mahmud diko ya gaya wa sashen faransanci na gidan rediyon nan da muryar amurka cewa lalle ne ya nemi sulhu da kungiyar ta ansarin din kuma madugunta da iyad agali ya amsa wannan sulhun da aka yi sai dai kuma a amsar da ya bada igali ya ce ba za su yi aiki da waɗanda ba su yarda da shari'a ba abin da yasa ake zaton ko wani sharaɗi ne yake gittawa ita ƙungiyar din tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin islama guda uku wanda suka kama yankin arewacin mali a shekarar 2012 daga baya ne sojan faransa suka fitar da su daga yankin amma tun lokacin mayakan kungiyar ke ci gaba da kai hare-hare a sassa daban-daban na kasar mali to muna baku labaran duniya daga washington a sashen wasu na murya amurka ma'aikatan shari'a na na amurka sun ce suna suna ta aiki da kokari da hukumar wato bincike na manyan laifuka ta fbi wajen gano abin da ya faru dangane da sakonnin imel din da ake jin watakila ya takarar shugaban kasa a zaben bana a na amurka hillary clinton tana da alaka da su a jiya ne babban jami'in ma'aikatar shari'a din peter kajik ya aika wata doguwar wasiƙa zuwa ga banyan da 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar democrats wanda suka fusata da jin cewa an sake buɗe wannan binciken gashi ana dab da gudanar zaben shugaban kasar a ranar talata mai zuwa a ranar juma'a da ta gabata shugaban fbi din james comey ya sanar da majalisar dokokin amurka cewa suna duba wasu sababbin sakonnin imel da ke da alaka da ita hillary din da aka gano yayin da ake bincike a kan wani tsohon dan majalisar dokokin amurka washi anthony weiner wanda kuma tsohon mamujin kuma abadin ne wata mai wa hillary clinton hidimomi kuma aminiyarta tuni dai abokin adawa hillary din a wannan zaɓe don donald trump na jam'iyyar republican ya soma amfani da wannan damar da ya samu wajen ƙara caccakata da kuma jinjina shi shugaban FBI ɗin kan wannan sabon matakin da ya ɗauka na sake buɗe binciken. Wata hukumar bincike ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kafa don ta binciki zargin taka haƙoƙin bil'adama da aka ce ana yi a ƙasar Eritrea ta ce tana son a kafa wani kwamiti na musamman ko kotu da za su saurari zarge-zargen da ake yi wa shugabannin Eritrea ɗin. waɗanda aka ce sun fi shekaru 20 suna taka haƙoƙin su yadda suka ga dama. a cikin rahoto da hukuma mai wakilai guda uku ta bayar kamar yadda ɗaya daga cikin wakilan sheila kitrot ta gabatar an nuna cewa akwai abubuwa da ake zargin su shugabannin na eritrea wanda suke aikatawa sun hada da salwantar da mutane da gana wasu azaba da kuma kashe-kashe na gilla na ganganci a hannun hukuma hukumar binciken ta majalisar ɗinkin duniya da ta tara bayanai na shaida daga wajen 'yan kasar na eritrea da suka kai 833 a ƙasashe 13 ta kuma karbi rubutattun bayanai kamar 160 ta wani gefen kuma kungiyar kare hakkin 'yan jaridu ta duniya ta cpj ta ce kashe 95 cikin 100 na 'yan jaridun da aka kashe a kasashen duniya daban-daban a cikin shekaru goma da suka gabata da an kashe su ne a cikin su na asali to amma kuma sau da yawa ba kan hukunta su masu kisan nasu ba abinda kungiyar ta ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka daɗe suna zama babban kalubale a wurin manema labaran elizabeth wuchel marubuci wato rahoton musamman kan wannan lamarin ta ce ƙasar sudan ta kudu tana daga cikin ƙasashen da ke tsawon gaba wajen hallaka 'yan jaridu a cikin wannan shekarar da muke cike ta 2016 inda ta ce ba wai sojojin gwamnati kaɗai ne ke yawan kai hari akan manema labaran ba har ma da ƙungiyoyin 'yan banga suna auna 'yan jaridan to sai dai kasar da ita ce sahun gaba fiye da kowace ƙasa a duniya wajen cin mutuncin 'yan jaridu ita ce somalia a cewar wannan rahoto inda galibi ta hannun kungiyar ta'addanci ta ashabar ta kasar manema labaran suka fi yawan asarar rayukansu kasashen iraq da syria su ne suka zo ta biyu da ta uku a wannan matsalar ta gallazawa 'yan jarida a duniya. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma sai rahotanni kuma za mu fara ne da wanda wakilinmu a jihar borno haruna dauda biyu ya aiko mana akan batun biyan kudaden daukan jarrabawa na dalibai a jihar gwamnatin jihar borno ta ce za ci gaba da biyan kudaden jarabawa na ɗalibai da su kammala karatun karshe da aka dakatar kuma sun tsawon shekaru biyu sakamakon rufe makarantun da aka yi a jihar an da ya rufe dukkanin makarantun sakandare da ke faɗin jihar borno ne har na tsawon shekaru biyu tun lokacin da aka yi awon gaba da wasu 'yan mata ɗalibai na nagarin chibok wanda har yanzu ake ta ce ku ce a kai gwamnatin jihar ta dai bada sanarwar ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗe ne da ta dakatar tun shekaru biyu da suka gabata lokacin da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar jihar borno kwamar musa ino kubo ya zarci wasu makarantun da aka sake buɗewa a cikin garin maiduguri da koya masu wani alkawari da kuma sharaɗin cewa za a yi masu wani jarabawan gwaji kuma sai wanda ya ci wannan jarabawa ne sannan za a ba shi damar rubuta jarabawan ƙarshen kafin kuma gwamnatin jihar ta biya masa irin wannan kuɗi. shi gwamnan jihar borno ya riga ya ba mu umarni a wannan ma'aikata na cewa za a ci gaba da biyan kuɗin jarrabawa na ɗalibai na neko da waye amma ya ba mu umarnin cewa mu tantance mu musamman wa'annan ɗalibai wanda zama a waje na shekara biyu da aka rufe makarantun nan ya shafe su wanda suke da bukatan a basu lokaci to wa'anda a shirye suke wanda kuma ɗan lokaci da muke da shi za su su rubuta jarabawa nan su ci mu ba su dama gwamnati ta ci gaba da biyan eh, kamar shekarun baya domin a sake shirya da eh, su sake shiryawa bari su rubuta jarabawa nan su samu sakamako na gari. Koya waɗannan ɗalibai suka ji game da wannan sanarwar ne? Eh, sunana Abdulaziz Muhammad. eh ina ganin allah da maganan gaskiya ne kuma muna fatan allah taimaka mana kuma ya ba gwamnan ikon biya mana kudin da ya fada, Allah ya taimaka mana kuma mu ci wannan idan din da za'a mana. Man shekarun ku nawa ba ku zuwa makaranta? Eh shekara biyu ne muka yi ba ma zuwa makaranta. Sunana Muhammad E Bashir. Kana aji nawa? Ina SS3. Ga sha alƙawari za a biya muku kudin jarabawan ƙarshe ya. Eh to muna murna ko muna farin ciki da sha Allah mun san gwamnan mu zai iya biya mana idan har muka cewa kuma muna da yakinin cewa insha Allah za mu ci da malaman mu sun ba mu karatu mai inganci sai dai duk da irin wannan hoɓasa da gwamnatin jihar Borno ke yi na tallafa karatun ɗaliban wasu daga cikin malaman kuma kokawa ke yi na rashin samun albashin su yayin da wasu suka ce har sun kwashe fiye da watanni hudu sakamakon tantance ma'aikata da gwamnatin jihar Borno ke yi a halin yanzu kamar yadda wata malaman ke kokawa eh to matsalolin namu dai na farko dai yawanci sauran mu ba mu ba metric ba don nima ina ɗaya daga cikin waɗanda ba su ba yatrik ba amma dai muna lallabawa mu zo din mu zo mu karantar din mu tafi Hadiza Abaji da ita ce shugaban makarantar jikar Gadawa na Mafoni ko kuma da take bayyana jin daɗin ta game da wannan alƙawari da gwamnatin jihar ta ɗauko muna murna sosai don last time ba su ba yara eh ba biya musu ba yara so sai wayanda za su iya su biya in full din shine very few suka biya so we are very happy gaskiya an bawa dan talaka an share mishi hawaye Hajiya Falmata Alhaji Bukar da ita ce shugaban makarantar mata buƙatar nan na yarwa da kuma yanzu haka take da wasu makarantu guda shida a cikin makarantar data ga kuma abin da take cewa game da dawowar ɗaliban don ci gaba da karatunsu. ya alhamdulillah yara sun fara zuwa ran da muka bude ma na tashi da yara fiye da dare a makarantar nan kuma gradually kafin ma week din ya running out sun kai 200 plus to muna samun cin gaba a cikin karban ɗaliban yanzu hakan nan da nake magana ma ni yara na ta makarantar yarwa ma sun fi dari shida wanda suna cikin makarantar nan yanzu haka dai harkokin karatu ya kan kama a cikin garin maiduguri wanda kuma gwamnatin jihar borno ta ja hankulan ɗaliban da su mai da hankali game da irin abin da kakai ya komo a tsakakanin su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda yanzu kuma ga wannan waƙar a shakata da ita baka ya fi Allah ya baka ya fi Allah ya na ba wanda ya so Allah ya na ba yana da kirki baba na doriyo ya mai da komi madalla a gaida usman Tanko? a yayin da wasu 'yan ghana suke ganin kararrakin da wasu 'yan takara da hukumar zaɓe ta dakatar da su shiga takara suke kaiwa a gaban kotu zai iya kawo wa tsari da lokacin aikin hukumar zaɓen da ta shirya wa kanta tsaiko yanzu kuma ita hukumar zaɓen don kanta tana ƙoƙarin shigar da wata ƙara ga kotun koli na ƙasar akan ƙalubalantar ɗan takara na jam'iyyar adawa ta ppp dr fakwasi indom akan nasara da ya akan hukumar zaɓen inda kotu ta umarci hukumar zaɓe ta bashi daman tsayawa na takara akan haka ne na tuntuɓi jakadar zaman lafiya a zaɓen watan disamba na wannan shekara a ghana irbadu ibrahim ko yalla wannan waɗannan ƙararraki za su iya kawo ma ainihin lokaci na zaɓen wannan shekara matsaloli wancan sati mun zauna da alkalai na babban kotu ne ke na kasance jakadan zaman lafiya na wannan zabe an bani dama yi magana wannan wuri so ababen da suka gudana wajen ka tattara wayannan ababen da muka majiyanmu suka mu, abinda manyan alkalai ke faɗi shine kowane rashin jituwa ko rashin fahimtar juna da samu daga yau har kwana na bakwai na watan Disamba da tantance wannan magana a yi hukunci da sauri. Domin ka duba constitution na kasan Ghana an tun zabe wannan rana kamar da jefa kuriya. So shi sake shi zai yi wuya. Kaga an gaggauta kesin da ke nan tsakanin electoral commission da wannan babban party party na uku wanda ake kira progressive people's party ppp wanda ita fatin ta samu nasara eh, saboda shi da gaggauta ran kai da dai To gashi kuma abin nan kwamishin zaben ta ce ita nasarar da PPP ta yin ita bai mata ba shi sa za ta je kotun koli na kasar wato Supreme Court kenan. To baka gani ita da kanta kamar tana bata lokaci ko kuma tana janyo abin da zai iya kawo mata cikas wurin cika lokacinta? wannan ita wanda take maga kujera na electoral commission zaben farkon ta ke ga eh, saboda shi dole ne an samu dan cikas kadan yau da kullum dai wasu na nan wai ta yi murabus da sauransu duka wannan bai taso ba eh, da sauran lokaci ai ka san da yake wannan kasa kasa ne na demokratiya kasa ne na doka ko sauran rana daya a jefa kuri'a idan wani bai fahimci wani zance ba mai shina da inci ya je kotu eh, kwasan kotu kuma hawa-hawa in high court hukuncin bai ma ba kai ka je court of appeal wannan kuma bai ma ba saboda wata sensitive political issue ne shi ka je kotun koli so wannan ba wani abu bane da amma to bari mu duba eh na san ba wani abu ne amma an ka duba abin nan jam'iyyun da aka dakatar da su cikin wurin goma sha uku yanzu ne ake kan na biyu wanda yau din nan a ah, yargaza za a zauna kan nashi sauran wurin goma sha ɗaya kenan to baka ganin goma sha ɗaya nan da ɗaya da ɗaya kowa yana zuwa za a iya samun yadda ake so na ya samu kasan gana hukuncin soja ba dokoki na aiki sosai saboda shi wannan kesisin da kake faɗi duka imma goma sha daya suka saura da sauransu ai kotun koli aikinta ne yanke hukunci kan wayannan zattuttuka kuma ga lokaci alkalan gana sun ajiye kowane zance da ya kamata a duba a yi hukunci kai abin da yake ake bashi priority shine na abin da ya danganci election wayan ga mutane suna ya tattara cases da yawa su yi su yanke hukunci eh, balle goma sha daya malam yakubu yau gobe jibi an gama komi eh, gabanin watan disamba to wani abin kuma yana ƙara bari fargaba na zuwa ƙasar ana ganin wato kowa ya ɗamara na shiga wannan zaɓe a matsayinka na masani akan harkar tsaro kana ganin wannan abin zai iya yin wani mummunan tasiri akan tsaron ƙasar nan irin fargaban nan da mutane ke da shi fargaban da wasu ke gani kamar ana fargaba na da rudani ne na zatutukan da mutane ke yi daga tashoshi na rediyo da sauransu muke underground Emmanuel eh, Yakubu babu fargaba sam zabin da za a yi ga karo na bakwai kenan tun da muka zama multi-party democracy yanzu mutan gane an falka an dawo da rakiyan eh, cewa za a yi tashi hankali saboda baban wani ya je majalisar dokoki ko na wani ya zama shugaban kasa mutane an wayar da su ne da kungiyoyi da yawa muna aiki so shin kuna cin kasan amurka zan ce mutan ganin da ke wurin duka kasu samu fargaba wanda kuma suke da yarjejeniya suna da ayyuka nan ga kuma kasu samu fargaba kuma allah yadda nan bayan kwana talatin da wani canji da ji a jefa kuri'a lamin lafiya wanda ya samu nasara in ma jaddada wa'adi ya ko kuwa kawo wani mutumi daban so shi babu wani fargaba kuma wannan kesis na ake samu ai gwamma je a samu hukunci daga kotu da a fito kan titi ana jima juna ciwo babu fargaba ko minti da yamma. bayan wannan wanda ya samu nasara duka ya lashe zabe na dauki ragamin mulki ya sa hannun shi da kuma gane mun yi wannan duba hayaniya da kuran da ya tashi lokacin 2008 aka 2012 mutan gane mun fahimci siyasa so shi babu fargaba san ran kai da ne. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Toils of the brave and the sweat of their labors. toils of the brave which have brought results. To Madalla, Irbad Ibrahim kenan jakadin zaman lafiya a kasar Ghana a zaɓen da za a yi. waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington yanzu karfe uku kenan da minti 21 na dare a nan birnin washington yanzu kuma ga sharhin jaridun nijar Zan fara shirin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa ku ce a kan yanayi ko sharaɗin tusa ƙeyar Sadiqa Dafi zuwa ƙasarsa ta asali ya sake kabrewa bayan da wani ɗan jarida ɗan asalin ƙasar Libya Kamel Merash ya tabbatarwa shafin intanet na wata kafar ƙasa da ƙasa cewa tabbas miliyan 200 na dalar Amurka aka ba hukumomin Nijar. domin ta yar ɗaya daga cikin 'ya'yan na shugaba Kaddafi zuwa ƙasar Libya a shekarar 2014 in ji jaridar wacce ta buga wata wasiƙar da kakakin gwamnatin ta Nijar ya wa shugabannin kafar da ta sake bankaɗo da wannan batu domin ƙaryatar da wannan labari. ita kuwa jaridar lagrif cewa take majalisar dokokin kasar nijar ta kada kuri'ar amincewa kudirin dokar yaƙi da masu halitta kudaden haram da waɗanda ke ɗaukar ɗawainiyar ayyukan ta'addanci jaridar ta ce bisa la'akari da yadda aka gano cewa 'yan ta'adda kan samun galibin kudaden da suke amfani da su ne daga masu halitta kudaden haram 'yan majalisar dokokin kasar ta nijar ba su yi wani dogon turanci ba wajen amincewa kudirin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar lagrif ta ce soma aiki da wannan sabuwar doka wani abu ne da zai ba kasar nijar damar cike sharuɗan da dokokin ƙasa da ƙasa suka tsara a fannin yaƙi da masu halitta kuɗaɗen haram kamar yadda a can baya wani binciken hukumar yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a a afirka ta yamma jiya ba ya gano babbar barazanar da halitta kuɗaɗen haram ke yi wa harkokin hada-hadar kuɗaɗen ƙasa da ƙasa jaridar le republican cewa take wai yaushe kasar niger za ta fara amfani da arzikin haske da zafin ranar da allah ya hore mata dubi ka ga yadda kasar senegal ta gina wa kanta tashar samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana akan euro miliyan 25 kawai akalla mutane 160 ne za su samu wutar lantarki ta hanyar wannan tasha mai karfin megawatt 20 jaridar ta ce niger ta kafa ofishin amfani da hasken rana ga wani sashen bada horo a jami'ar Yamai. Amma kuma aka waye gari gwamnatin ta gina tashar samar da makamashi irin ta gargajiya, ma'ana ta hanyar injin, a maimakon abin da duniya ke yayi. Jaridar Lebanon ta zo da labarin kisan da wasu suka yi wa wani ɗan kasuwa a garin da magaram. Jaridar ta ce abin ya faru ne lokacin da wannan ɗan kasuwa ya dawo daga sallar magariba. yana ƙoƙarin buɗe shagonsa wasu mutane biyu suka zo suka buƙaci su keɓance da shi kamar za su yi wata shawara kenan ko da suka kewaya bayan shagon ɗaya daga cikinsu ya daɓa masa wuƙa a ciki kafin ka kifta ido sun arce sai gawarsa aka iske yashe to amma jaridar telebanaman ta ce kwanaki uku kawai bayan ƙaddamar da bincike 'yan sanda sun gano waɗanda suka aikata wannan aiki wai ashe laifin wannan marigayi shine don me ya auri matar da ɗaya daga cikinsu ya saka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule mummuni barma to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko muna Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Suna na Sani Balak da ke guro Hausa a jihar Yoruba, Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Ya kamata a wasu talakawan Najeriya ga talauci ga kuncin rayuwa ga tsadar rayuwa da ake a ƙasar nan. Ga komai ya riga ya tsada. Yanzu ta kai ta kawo talakawa ban da shan wahala yunwa tana kashe su. Ba don ai wannan shekarar da Allah ya kawo da damuna mai albarka ba. da duk yunwa ce za ta kashe talakawan najeriya dan allah dan annabi buhari ka wace talakawan najeriya dan talakawa su ne damuwar ka kuma su ne suka tsaya tsayin daka suka zabe ka sunana sani balak da ke guru hausare a jihar yoruba najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya Amerika mai magana sunana salisu falalu daga hilili jihar sokoto a tarayyar najeriya ina taya sarkin musulmi murnar cika shekara goma bisa karagar daular usmaniya allah ya taya shi riko sannan ina taya al'ummar musulman najeriya da na jihar sokoto game da cika shekara goma sarkin musulmi allah ya taya shi riko da mai magana suna na salisu falalu daga helele jihar sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum muryar amurka daga uzirin mai hat bakon jami'a su jihar kaduna najeriya a yau zan ba da ra'ayi na yau musamman ga gwamnatin najeriya ya kamata da san me take yi saboda talakan najeriya shi ne ya sha wahala ya zaɓi wannan gwamnati yau an waye gari talakan najeriya sai wahala yake sha talakan najeriya ya sha wahala gurin zaɓi ya sha wahala gurin tura ma shugaban najeriya jin siyasara ya ba wa abin da aka waye gari kan najeriya sai wahala ya kamata shugaban najeriya ya san matakin da zai yi ya tallafa ma talakawan najeriya saboda talakan najeriya shi ne fa gwamnati wannan shi ne ra'ayina daga wajerin mai hat ba wani sami na ga assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wani mafarki da na ji jam'iyyar adawa ta pdp tana yi na dawowa mulki 2019 to su sani 'yan najeriya an riga an yi walƙiya ya gansu kuma dutsen ƙasa mai kishi to ba na zato zai ƙara zaɓar jam'iyyar pdp sakamakon irin abubuwan da ta haifar masa na farko dai sai da ɗan najeriya ya zama abin kyama a ƙasashen duniya sakamakon rashin gaskiya da ake zarginsa da hi na rashin shugabanci na gari a ƙasarsa sannan gwamnatin pdp ta kasa kare rayukan 'yan najeriya da dukiyarsu sannan cin hanci da rashawa ya zama wani abin ado a gurin masu mulki to saboda haka jam'iyyar pdp shekara goma sha shida da ta yi tana mulki ta lalata tattalin arzikin ƙasar nan to ba na zato ɗan ƙasa mai kifi zai ƙara sha'awar ta dawo kan mulkin najeriya mai magana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa to yanzu kan ga labarai a takaici. to kungiyoyin hakin haƙƙin Adama suna zargin sojojin najeriya da 'yan sanda da cewa suna kuntata mutanen da ke kubutuwa daga hannun mayakan boko haram ciki har da matan da suke wa fyaɗe yayin da su wanda suka gudo ɗin ke zaton cewa 'yan sun shiga hannun ma'aikatan tsaro sun daɗa tsira a cikin wata kasida mai shafuna goma sha biyu da ta gabatar jiya kungiyar kare bil Adama ta human rights watch ta ba da misalin abin da ya samu wasu mata su 43 da aka ajiye su a wasu daga cikin sansanoni 'yan gudun hijirar nan guda bakwai da ke mai da kwata jihar borno inda kuma daga nan ne ma kungiyar boko haram din ta samu asali hudu daga cikin matan sun ce manyan jami'an da ke kula da sansanonin sun bugar da su da ababen sha masu samaye sannan suka yi musu fyaɗen yayin da talatin da bakwai daga cikin matan kuma suka ce an zambace su an kwana da su bayan da aka yi musu alkawarin da ba na gaskiya ba na cewa za a musu da wasu kaya ko kuma ma za a aure su shugaban hukumar gudanar da al'amuran islama na kasar mali ya ce sun samu nasarar cimma yarjejeniyar sulhu da kungiyar 'yan tawayen ansar dini har mata ya na'am da wannan shiri din a hira shi da nan gidan rediyon mura amurka da sashen faransanci mahmud diko yake cewa ya aikata da neman sulhun da kungiyar ansar dini ko shugabanta iyad algali ya maido musu da amsa cewa na'am sun karba sai dai kuma amsar da ya bada gali ya kara da cewa ba fa za su yi aiki da wanda bai da shari'a ba abin da sa ake zaton wannan ko wani sharadi ne yake so ya gita to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai mun dawo muku da shirin karfe 4 na la'asariya kenan agogon najeriya karfe eh, wato agogon gane karfe uku inda za ku ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu mu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sakwato da mai ba mu umarni solomon abu da kuma mu na wannan safe mr charles baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake muku sallama a huta lafiya